السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi قوت ga watan shawwal hijirar manzon Allah tana da dubu ɗaya da sallam hudu da talatin da bakwai, daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na 227 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abul hussein muslim bin al-hajjaj allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah ya gafarta mashi idan yin uwa basu manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabu tahara ƙarƙashin babu wujubi taharati lissala babin da ke bayani dangane da wajabci na cewa tsarki dole ne tsarki wajibi ne tsarki lallai ne jama'a mun gano wannan da ke ku ta wannan muke kan tattaunawa a inda muka karanta hadisan annabi wanda al'imam muslim ya kawo mana kuma muke tsakan jin sharhi game da su a karatun da ya gabata lokaci ya kure akwai wata matsala mai matukan mahimmanci da muka ɗauko ta a wancan mako dangane da abin da ya shafi tsuntuwa a inda muka je malam sa'idu ɗan musayyib yana cewa idan mutum ya tsuntuwa ya ɗauke ta ya ba da ita sadaka to ba za a ba shi wanda ya sadakan da tsuntuwan lada ba kuma mai asalin kudin da aka yi mai sadaka to kuma ba zai samu lada ba shi ma haka muka tattauna an gane to sai mala ya ce wala Allah muradahu mai yiwa abin da yake nufi shine idza ta biha ha alwaji shi shine idan daga yin tsintuwan madadin ka ya ci na wajibi da ke kanka kawai sai ka ɗauka sai ka je sai kai sadaka da ita wai don ka zauna lafiya to ba ka da lada mai dukiyar ma da kai masadaka da ita sakamakon tsuntuwanta da kai to shi ma ba zai samu lada ba kadai abin da ake son a gaya ma mai irin wannan karambanin to ya shirya a ranar lahira zai ba mai kaya kayan shi amma idan aka ɗiba lada aka ba wancan ɗin kaga shi kenan a lahira case ya zama an gama kenan chapter close amma tinda ba zai samu lada ba kai kuma ga abin da shari'a ta daura ma ƙiri da mu zo ka ƙibi saboda kai isasshe ne kai kare na Allah da annabi ba za ka yi abin da suka ce maka ba to aikin da kai ba lada sannan wanda kai ma wai dan ka kubuta daga dukiyan shi da katsinta to ba za ka yi mai komi ba to yanzu wannan ta tashi daga tsuntuwa ta koma bashi a kanka an gano wannan me zai hana kai ba za ka samu ladan sadakan bacin da ba a ba wancan ba shine ba ka yi da ninya ba <clears throat> rashin ninyan cewa yanzu dukiyar ta zan taka bar kai sadaka da ita to wannan ninyan ya hana ba za ka samu lada ba kun ji daya na biyu kuma dukiyan ma inda ka yi ta da niyyar to ai ba taka ba ce ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan zai hana kai ka samu lada sannan mai ita abin da ya sa ba za a ba shi lada ba ai bai niyyar yin sadakan ba sannan na biyu a sanda za ka yi mai sadaka ya samu lada shi ne a sanda ya zama ka bi ka'ida da dokokin shari'a na cigiya shekara guda in ka ƙare wannan shekara guda kana ci giya in mai ita ya zo kaga za ka ba shi abin shi to kucin da yanzu bai zo ba ka riga ka cika ka'ida to nan kana da dama ko ka yi amfani da dukiyan a karan kanka ko kuma ka ɗauka ka ba da sadakanta a nan ma akwai wani haɗari guda ɗaya wanda za mu zo mu karanta shi nan gaba kaɗan ko da ka yi cigiya a shekaran a ce ka yi shekara kana cigiya an gane kuma ka ɗauka ka ci ko ka ba da sadaka akwai sauran magana ba ta ƙare ba inda za ka gane ta sarrafi da abin da wani ya mallaka yana da haɗari Allah ya kiyaye ma'ala ya ce walau a hadar sultanu da a ce shugaban ƙasa ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ko kansila ko kwamishina ko minista ko wani famsec ko wani darakta ko wani manaja na wata ma'aikata wanda suke da iko da tasarrufi da wata dukiya ta al'umma da a ce wannan shugaba zai ɗibi wani ɓangare na wannan dukiyan au ba'adu na wabihi ko wasu daga cikin waɗanda suke aiki a ƙarƙashin shi a ce kamar mai kaman kansila kaman wa kaman kwamishina kaman wa kaman minista ai waɗannan mataimaka ko masu aiki ne a madadin shugaba to ko shugaban ko wani mai faɗa a ji a cikin dukiyar da izinin shugaban sai ɗibi wani ɓangare min baitul mali daga tukullumar dukiyar da wannan ma'aikata ko wannan ƙasa ko wannan yanki yake samarwa ma la yastahiquhu abin da bai halatta mashi ba yasa ina tausaya wa mutanen da suke kanganci wai a ce ga wata dukiya wai an sa ka shugaba ka kula wai sai wani ya ma ƙarya saboda kai baƙin jahili ne cewa wai kana da dama ka yanda mai dukiyan zai yi kuma ka yadda anya yanzu misali shugaban kasa yana da dama ya ɗibi dukiya yadda ya ga dama da ta dukiyar najeriya amma akwai shugaba sama da shi ne bai da wannan damar na rantsi da allah ba wannan shugaban ba kowane shugaba a duniya bai da wannan damar ba a musulunci ba a komi ma abu ba in ba naka bane da kaje ka nemo albashinka ko sana'anka ko na rantse da Allah ko tabawa za ka yi kai a hankali shi sa sanda annabi ya tura aje a an so zakka ya gaya masu ma'azu <clears throat> da sauran waɗanda ya yi kaje ku yi hankali da kara'imi amwalin nasi ku hankali da wannan ita dukiya ku haɗarinta yana da yawan gaske dukiyanka ma naka da ka samu tana tattare da wasu ƙugiyoyi iri-iri mabambanta ballantana dukiyan da wani ya zufa ya tara su an gano wannan wai ka ce wai shugaba yana da daman ya ɗebi dukiyan nan ya yanda ya ga dama da ita ƙarin tsaye muku da Allah bai saba ƙarya ne an gane sai ga waɗanda a ɗabi'ansu ɗabi'a ne ta sata sai su rika nuna ma wanda suke ganin shi shugaba ne ai ba komi kawai kai kai za kai kaza dama babu dokokin Allah ne akan irin waɗannan dokokin kawai san zuciya ne yake juya waɗannan dokokin shi sa duk wanda zai gaya masa gaskiya akan abin da suke ba daidai bane za su tsane shi ba za su taba yarda da abin da za a faɗi ba an gane <clears throat> ina gaya muku da a ce ma ba dokan Allah ba a dokan ƙasa da <clears throat> shugabanni suna da dama su ta sarrafi da dukiya yadda suke so ko da yanzu ba a nemo waɗannan gwamnoni da waɗanda suka rike mukamai a ci abin da suka ɗiba su dawo da shi ba to kuma kun san 'yan demokuraɗiyya 'yan yi alamu na zahirar min alhayatun duniya ne ballantana musulunci da aka yi bayanin ƙwandala yadda za a nemo ta da yadda za a kashe ta shi za ku je ku karanta littafi kitabul amwal za ku sha mamaki amma yanzu a ce wai dan wani shugaba ne ko wani jagora ne na wani waje wajen nan yana ambaliyan kuɗi sai wasu macuta maha'inta makaryata da sunan addini wai zai ce mashi wai ba laifi za ka iya sarrafi da dukiyan yadda mai asalin dukiyan zai iya yi tambayan da nake har yau sama da shekara biyu a bana ansa Shin a ina wannan karatun yake an gano nan ko da ba zan iya karantawa ba cikin dai shekara biyu dai akalla in na shiga makaranta dai akalla za a iya koya mun ko da karatun nan dai in kai na diploma ne a ce sai na kai mukamin diploma ba shekara biyu ake yi ba to zan iya yi da dandayin iya wajen inda aka ba shugaba ya ta sarrafi da dukiyan Allah ko dukiyan al'umma bayan da allah nan ya ce a yi ba ni zan so ga wannan wajen an gane kuma inda shugaba yana da dama a musulunci ya tasarrafi da dukiyan al'umma yadda ya so ina abdullahi dan umar zai gaya ma wancan gwamna da ya buƙace shi cewa ya mai addu'a ya ce mai kafa taɓa rika mukamin gwamna kuma ya sarkin musulunci ne an gane sarkin musulunci ne za mu zo za ku ji ruwayen yanzu ba da daɗewa ba in allah ya ba mu aran rayuwar mutane ne suka tare suna ta mai alasan barka a irin abubuwan da ya yi amma shi ko abdullahi umar sai ya kalli ɓangaren matsalan sai an karar da shi ko allah ya taimake shi tuba ba inda aka ce shugaba don an naɗa ka jagorancin wani abu ka ɗibi dukiyar al'umma ka ba wani ka kashe kai kaza kai kaza kai kaza ba wanda ya da wannan dama a musulunci in kuma an ce akwai a musulunci ko a ba matsala zo ka nuna mana wajen ko annabi bai da dama ya tasarrafi da dukiyar musulunci ya kamata ka san wannan da aka zo da dukiyar sai da Allah ya faɗi yadda za a yi da ita Allah ne ya faɗa in an samu ganima a raba nawa biyar a ɗauki kashi ɗaya a bashi da aka ba shi kashi ɗayan sai da aka gaya mashi waɗanda zai ba an gani kashin nan kuma sai da ya yi faɗi yadda za a raba masu sojojin jihadi idan an kawo zakka shi za a ba ya ta sarrafi da ita yadda yake so allah bai ba da wannan daman ba sai da ya gaya mashi yadda za a yi da ita an gani kuna tsammanin in annabi ya ɗibi dukiya ya ba wa ne ya ɗiba ya wa ne ya ɗiba ya wa ne ba da wahayi yake wannan abun ba kai da ka tasa dukiya al'umma kana yin da kaske so da ita da wani wahayi kake yi da wani wahayi wahayin shaidan a ina ka samu wannan don Allah jama'a wai a musulunci ba dama mutu ya ga na ya magana ba dama mutu ya ga kuskure ko ana yin abu ba daidai bai magana an gane kuma ka bi hadisai da alkur'ani kaf duk inda kuɗi yake sai da Allah madaukin sarki mata cinini canana aka bi ta ɗaya bayan ɗaya aka feke ta aka faɗi yadda za a yi da ita ba wani dukiyar da ya zo hannun annabi da kawai ya kashe yadda ya ga dama ba wannan daidai da ruwa da aka samu annabi ya ce ma abbas ya ɗiba abin da yake so kana tsammanin annabi ya da san ran shi ne allah ne ya ce mai yayi domin shi wa mayan ɗaiku anil hawa in huwa illa wahayun ta ka da wannan wahayin ne kana da shi ne ka sa hannunka a dukiyan al'umma dukiyan addini dukiyan Allah da san zuciya kamar da dukiya naka ko wasu sun halatta maka don ka ɗiba ka ba su wanda abin da aka ƙaddara shin da wannan mai dukiyan na raye abin da kake yi zai yi sanda yake rayin yayi ne biyu waɗannan abubuwan muke gaya mutane fa don mu gudu tare mu tsira tare ba abin da muke nema a ciki taron da alkur'ani ba abin da muke nema a ciki an gano wannan da kyau shi sa hankalin mu kwanci Allah ya tsare mana imanin yau da a ce mun saka hannunmu ko sanda muka zo karanta wannan ko dai in kau da shi haka na ci amanan Allah ba ku ba ko kuma yanzu in karanta in bankare shi an gane wannan da ke ko ana nan Allah madaukin sarki zai tsinka da wani wanda ya san ilimin ko bai taba ji ba amma yana jin yadda aka ja bakin ya ji yanda aka bi da baya da fassara zai ce wallahi ba ma'anan shi kenan ba kuma sai Allah ya kawo wanda zai gyara sannan kuma wanda ya ki ya tabbatar da gaskiya sai Allah ya bayyana ma al'umma bai da gaskiya ba a cin amanan Allah a abin da ya shafi ilimi saboda ilimi siffan Allah ne ya tsago ya samma malamai to duk wanda ya sa ha'inci cikin wannan harka ba zai kai labari ba don Allah ba zai bar shi ba amana ce jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ku hankali akan dukiyar amana ina jan kunnunku ne ina maku wannan nasihar akwai sanda amanan za ta zo hannunku mutumin da ya nemi ya zauna lafiya wallahi zai zauna lafiya wanda bai nemi ya zauna lafiya ba wallahi wannan ko zai zauna lafiya ba komin daren dadewa inda mamatan nan suka je wallahi ka ba laifi suka yi ma Allah ba kuma Allah bakin su yake yi ba an gano wannan da kyau ko ajalin ne yayi sun gama assignment din su wallahi kai ma tana tafiya. an gano wannan da kyau kuma ɗan adam ya shiga tetiyin shi ya san me yake yi sannan kuma ya gane matsayin shi ina fatan mun gano wannan da kyau ya gane matsayin shi in ya gane matsayin shi zai zauna lafiya fa Allah madaukin sarki ya taimake mu ta <clears throat> shine sai malai ya ce shugaban nan sai ya ɗibi dukiyan nan ma la yastahiquhu kaji matsalar abin da bai halatta mashi ba fatasaddaqa minhu ya ɗiba ya ba wasu sadaka <clears throat> ya ɗiba ya ba wasu kyauta au a ataka ko ya sai bayi ma yantar da su amma da dukiyan wa da dukiyan gwamnati da dukiyan al'umma da kowace irin dukiya da ta tabbata ba taka ba ka kiyasa ta haka an gane au bana bihi masjidan au gairihi ko ya ɗibi irin wannan dukiya sai je gina masallaci kaga katke nan ko ya gina makaranta ko ya gina asibiti ko ya gina gidan marayu ko ya gina duk abin da zai amfanar da addini ko al'umma ya yi abin arziki shine wa gairihi din mimma mimma yantafi bihin nasu a abin da mutane za su cin moriyan wannan abu su amfana ba abin da ba zai cutar da su ba abin da zai mai zai amfanar da waɗannan al'umma shine wannan mutum ya ɗibi wannan dukiya nasu ya yi da shi mala ya ce falman a umar fatawan wanda aka samo daga sahabi abdullahi dan umar annahu kalghasib wannan shugaba hukuncin shi ɗaya da mai kwace da shi da ɓarawo da ɗan bashi da makami da ɗan kwanta-kwanta da ɗan sane mai yankan aljihu eh duk wanda za ka lissafo shi kaman wannan ne shi kaman wannan ne in dai zai yi ɗan fashi da makami ya je ya fashi ya kwaci kuɗin mutane ya sadaka ya gina masallaci ko makaranta ya samu lada to shi ma irin wannan shugaban zai ya samu lada kuma wancan da aka yi masadaka da wannan dukiyar da aka kwatan mashi ba fa zai samu lada ba yana nan yana bin ka bashin cin amanan da ka yi mashi domin wannan ba bashi bane cin amana ce mun gano wannan da kyau ko in ɓarawo ko mai sane ko mai garkuwa da jama'a zai ɗibi irin wannan dukiya ya sadaka ya samu lada ko to shi ma irin wannan shugaban zai iya samu wannan lada in yi amfani da wannan dukiya a bisa irin wannan hanyar me yasa mutane ba san gaskiya ne an fahimci wannan da kyau jama'a abladin umar ya ce wannan kalghasibi idza tasaddaqa bima ghasabahu idan mai kwace ya sadaka da abin da ya kwata zai samu lada ba ba shi ma bai da lada kuma tana nan auyen shi za a haɗu a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai sa in mutum bai iya mugunta ba sai makan shi mahala ya ce ka zalika kala li abdullahi bin amirin da wannan ne sayyidina abdullahi dan umar ya ce ma abdullahi ɗan amir amiril basara wanda yake gwamna ne na basara wa kanan nasu kadijtama'u indahu fi hali mautihi mutane ne suka tattare suka kewaye shi a lokacin da yake rashin lafiyan da daga wannan rashin lafiya bai tashi ba sai rasu wahum yasnauna alaihi suna yaban shi ana ta jinjina mashi ana ta lissafo ayyukan alkhairan shi mun gano wannan da kyau ko yasnauna alaihi birrihi kyautatawan shi wa ihsanihi ba shugaba ba abin da suke mashi bakin wai har yau a waye gari wai shugabannin mu ba ma na siyasa da aka san su lalatattu ba a na addini wai so suke a rika yi masa bambadanci irin bambadancin da ake mai yan siyasa wai ba dama wai shugaba ya ba daidai ba wai ka gano ba daidai bane ka gaya mai ba daidai bane sai a ce wai wannan cin duduniyanka to dama mai aikin malamai an gano wannan da ke ku kawai shi kenan sai a waye gari ka san qur'ani ka san hadisi kawai kiri da muzu wani ya saba mu qur'anin da hadisin bai tare da su kwata-kwata wai sai ka kasa faɗin wannan wai dan ana gudun kana ce wai kai baka tare da wani to ni a duniyar nan muna tare da wani in ba manzon Allah ba in kaga muna tare da kai mun haɗu da kai gaban annabi ne kana fita mun rabu kowaye kuwa faratun daga iyayen da suka yi haife mu har kowa duk wanda ya fita daga wannan makaranta ta annabi mun rabu an gano wanda nake ko in ka komo to za ka same mu dama a ciki sai mu ci gaba da tafiya an gano wannan har kana tunanin wai ya za a rabu da wani ya ba za a rabu da shi ba an gane ɓanna ce ta faru ƙarara inda mu ne bannan ta shafa ko wallahi za haƙura ba wani abu sau nawa aka yi mana banna sau nawa aka cutar da mu a dukiyoyinmu sau nawa aka cutar da mu a mutuncinmu a iyalanmu a iyayenmu a kowa da kowa an cutar da ɗalibanmu ta dalilinmu an cutar da mu ta dalilin ɗalibanmu ba abin da ba a yi mana ba amma mun haƙura saboda wannan me mu aka yi ma amma duk abin da ya kai ga zai taba martaban addini ko ya taba haƙƙin Allah da annabi wanda zai kai ga Allah ya tsare mu ranar kiyama ya tambaye mu dan me magani gani ba mu sa hannu mun hana ko mun yi wa'azi da fatin bakunan mu ko kuma mu sa zuciyar mu mu kyamaci abin ba wallahi sai mun yi ɗaya daga cikin waɗannan mafi karancin abin da zamu iya shine biyun ƙarshen an gane wannan da kyau ko amma wancan na farko wannan a'a na masu mulki ne duk abin da za mu yi mu kubuta wajen Allah Allah sai mun yi shi za mu faɗa cewa Allah mun faɗa kuma bi ikhlasin niyya kuma da iyakan mu don Allah ya shaida mun yi abin da za mu iya yi an gano wannan da kyau ku ba ka iya mallaka abin da dan adam zai iya yi ba ka iyawa mun gano wannan da kyau ku ba ka predicting mutum don zai iya canzawa a disan da ba ka tsammani komi zai iya canza shi dukiya mulki mata waɗanda za su canza mutum duk sanda ya samu kanshi a cikin haɗarinsu don ba ka gane wane dama da gaske yake yi sai sanda bai da waɗannan abun kuma ya same su daga baya sannan za ka gane shi sa kara da aboki ko karka ci abokinka ne tight friend ɗinka ne ka bari sai ɗaya daga cikin abun nan da dama bai da su sun same shi kaga kun ci gaba ba matsala to naka ne an gano nan da kyau ko yanzu a ce wani abokinka ne sai zama shugaban kasa kaga kun ci gaba da abota ba matsala ko to abokinka ne tintintintin irin wannan ne inda imani kuka yi abotan har ranar kiyama abotan ku zai ci gaba an gane kaga ya samu shugabanci ba ku samu matsala ba ana nan sai zama tukulluman dukiya ya same ta irin na dangote ko sama da ita ko kuma dukiya dai irin naku a karkaranku wanda ya ɗaran ma kowa ka ba ku canza ba an gano wani da kyau ku? to in wannan abotan na addini ce to wallahi har lahira kuna tare an gane haka ka sayyan neman aure abokinka na nema kana nema ka kasa shi ku ci gaba a tare mun gano wani da kyau ku? ba abin da ya raba ku to wannan ma wallahi wallahi al'azim abota ce ta Allah Allah ya raba abin da zai raba ku an gano wannan da ke ku waɗannan abu guda uku sai ka auna su shi yasa ai muna nan muna gabatar da lecture da ban gama ta ba mecece asalin as-sadaqa abota akwai wanda yake abota da kai don yana da wata manufa yana ganin manufan shi ta gama tabbata ko yana tsammanin ba za ta tabbatu ba za ku iya rabuwa yi an gani Allah shi kyauta to suna tayyaban shi suna jinjina mai abin alheri da ya yi. ana ta faɗi wabun umar sakitun shi kuma abdullahi ɗan umar ya ja baki ya shiru bai ce da kowa kan zilba mala ya ce ba minhu an ta kallama. to sai shi a gwamna amiru ko abdullahi ɗan amir sai ne nemi abdullahi ɗan umar ya magana algaba ta malam kowa na magana kai kaɗai ne kai shiru baka ce komi ba malam sai yake cewa farawa lahu hadis shi abla dan umar kawai sai ruwaito mai hadisi bai ce mai komi ba sai ruwaito mai hadisi ya ce la ya kabalullahu sadakatun min gululin allah madaukin sarki bai karban sadakan da aka yi ta da dukiyar mai yaudara dukiyan sata dukiyan ha'inci dukiya ta magu-magu eh da rufa-rufa da kumbiya-kumbiya Allah bai karban sadakan da duk aka yi ta da irin wannan dukiyan sun makala lahu daga nan sai ce da shi wa kunta alal basara ranka ya ne karka manta ba kai tsohon gwamnan basara ne jama'a mun gano wannan da kyau ko kaji kai waye kawai hadisi ya gaya mai yin shiru in yanzu ne abdullahi dan umar yana kamawa ya fita yan wannan yan shan miyan sai ce daga gani ranka yi daidai waɗannan malaman dama yanka ne Tun zura mutane suke a kanka suna zuwa da abubuwan da zai sa jama'a su raina ka su yadda da tsarin gwamnatinka abin da suke ba daidai ba ne ko bai kamata ka yadda da su ba in ko bai san me yake ba sai ce me sai ce ya yadda ni ma na ga alama yanzu ina wannan hali jama'a da kowa yake min addu'a ana yaban arziki ana abubuwa wai ya ɗauko wancan magana to waye ga mai ni ɓarawo ne waye ga mai ni na ɗauki kuɗin mutane waye ga mai kaza ga waye ga mai kaza daga nan sai su tunzura shi ya fushi da abin da bai kamata ya fushi da shi ba an gane kuma a lokacin da suke waɗannan abubuwan ko su abin da ya kamata ya yi shine lura shin yana da matsalan da ake faɗa in yana da ita ko in dukiyan mutane ne kafin ya koma ga Allah ya zai mai maida musu yana da daman gyarawa idan haƙƙin wasu ne ya taushe ya marmaza mai maida musu an gane yana da daman gyaran da zai a wannan lokacin amma masu banka har kullum suna kuzuzuta ka wannan ba alaman kauna ba ne wannan suna baran abin da za su samu su ci ne za su ta zira ka su ta sama abubuwa ƙarshe kuma abin hannunka suke nema ina gaya maka ƙarshe za su zira ka ne kai abin da ba daidai ba su komo ƙarƙashin ƙasa su kwace mulkin an gane wannan da kyau ku? ƙarshe ba zai wuce wannan ba kuma a ci gaba da zuba za ka ga abin da muka faɗa ya bayyana allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce alwaje sani fuska na biyu min tasarrifatil ghasidatil malil maqsubi yana daga cikin tasarrufi da mai kwace zai yi a cikin dukiyar da ya kwata yanzu jami'an gwamnati wannan hukuncinsu ne ba an gano wannan dukin kwatan da suka idan ba nasu ba ne sai dai kwace iri-iri ne kamar yadda mawaƙin ɓarayi a yake sata iri-iri ce mun gano wannan da kyau ku sata kuma gaskiya ne ce iri-iri ce ya ce ba sata mai banta kai ce ya sai an yi haɗarin mota an mace duka kowa ya mutu mun gano wannan da kyau ku ya ce wa ɗan sanda in ya zo ya lalibe gawa sai gaba da kudi ce wannan satan ta fi kowanne ban takaici ita yan sanda ke sata ne ban takaici baki ɗin barayi ne fa yake faɗin wannan mun gano wannan da kyau ku ya ce satan nan kowa yana yi har alkali yana yi ya ce kai har malam mai karatu shi ma barawo ne aka ce ya kai liman ya zama ɓarawo ya ce a ya zari karan zanen mutane yi alƙalami ya kwan rubutu ya ce hala zanen shi ya aje ta <laughs> ganar da nake gani maganar banza an rasa yadda za a gano malamai sun yi ba daidai ba waya wai ya zo wucewa ya ga kara a cikin dannin mutane ya yi kyau sai ya zaru guda ɗaya sai ya je feke yi alƙalami ya kwan rubutu ko shi ma ɓarawo ne Allah shirya da mu to wannan kwace suke yi mala ce an yi tasaddaka bihi ala sahibihi shine ya ɗibi dukiyan yema mai dukiyan sadaka idza ajaza ar raddihi ilaihi muddin ya gano dukiyan ba tashi bace kuma bata halatta mashi ba shin yana da dama ya mai sadaka cin da bai san inda mutumin yake ba au ila warasatihi kuma ba zai iya mai da dukiyar zuwa ga waɗanda suke magada mutumin ba kun gane misalin mutum ne ya je ci kudin gwamnati kaga yanzu wannan zai yi ɗaukan dokin ya maida ma gwamnati don an san inda gwamnati take sai maida treasury a ansa a ba shi rasit haka ne wannan bai da matsala amma barawo ne tara hanya sai ya kwace dukiyar mutane ko yadda suke a kasuwa ya fisge da kayan sheka a guje ko ya haura gidan mutane sace masa abu bayan wasu kwanuka mazauna gidan sai su tashi su tafi wani garin da shi ma dai bai sani ba to yanzu kuma ga shi ya ji wa'azi ga dukiyar nan ya rasa yadda zai yi da ita tun asali can a baya bata halatta mashi ba a yanzu haka ma da ya ji wa'azi ya gane cewa ba tashi ba ne nan ne ma ta ƙara zama rashin halarci gare shi a yi ta zai da ita ko bai san inda mutumin yake ba ko bai san inda magadan shi suke ba to zai iya ɗiban wannan dukiya ya ba da sadaka ga wancan wanda yake asalin mai dukiyar ne ma da ce fahaza ja'izun inda aksarul ulama wannan ya halatta a wajen mafi yawancin malamai sun ce in yaka daidai ne minhum daga cikin malama akwai malikun wa abu hanifa wa ahmadu wa ghairuhum duk waɗannan malamai suka ce in yi haka tayi qala ibn abdul barri ibn abdul barri yace zahaba zuhuri wa malikun wa sauri waɗannan manya-manyan malamai sun tafi kai wal auza'i wal laysu hadda al imam auza'i da al imam al dan sa'ad ila anna ghalla idza tafarraqa ahlu askar wa lam yasil ilaihim annahu yadfa'u ila al al khumus misali sojoji ne aka je aka yi yaƙi sai aka samu wanda daga cikin sojojin ya wawo ta dukiya na ganima ya sace ta kuma sojojin mutanen garuruwa ne daban-daban suka zo kun gane wannan kun san za a je jihadi mutanen yankuna ne daban-daban daban suke zuwa su taro sai a ɗibe sai a tafi jihadi ko to yanzu gashi nan za a tafi jihadin an je an dawo sai ɗaya daga cikin sojojin sai wawuri wani kuɗi sai ya sace kun gane wannan da kyau ko sai ya ji wa'azi daga baya cewa wannan kuɗin da ya sata ba nashi bane mi lissafi kuɗin da ya ɗiba ƙilan miliyan ɗaya ne an gane to kuma abin da ya halatta ma waɗannan sojoji shine hudu cikin biyar na wannan kudin dubu ɗari nau kenan dubu ɗari takwas dubu ɗari biyu ba na sojojin ba ne na waye za a kai ma shugaba ne shi kuma allah ya faɗi yadda zai da shi an gano wannan da kyau ko to a nan sai malin yake cewa walam yasil ilaihim annahu yadfa ila al-imam al-khums alhamsa zai ɗiba ɗaya bisa biyar ɗin nan ya kai trejari na gwamnati na ya ɗiba ya kai ma gwamnati cewa ga kuɗinku wanda yake haƙƙinku ne na gwamnati na dawo muku da shi to sauran kashi dubu ɗari takwas fa na waɗancan sojoji da suka kama hanya suka tafi ba a maida masu ba fa ma'ala ya ce wai ta saddaƙo bil baƙi to sai ba da sadaka na me na sauran abin da ya saura mala ce rawa zalika an ubadatu bin samitin wa mu'awiya wal hasan al-basri wannan fatawa an same ta daga sahabi ubadatu dan samit da mu'awiya da kuma al-hasan al-basri kaga yanzu wannan fatawar idan mutum ya saci dukiyan gwamnati zai ɗiba ya bada sadaka duka zai mai damawa gwamnati da abinta duka don ya san inda take an gane wai dama mutum ya ce wai ai tun da yanzu an ga wanda suka saci gwamnati eh, a dukiyar gwamnati a jalayi Allah ba zai tambaye ka ba ƙarya ne fa wannan muguwar batawa ne za ka zo ka ji inda take an gane wannan da kyau ko sai dai mu abin da muke cewa wajen binciken da ake a natsu don karya kai ga ana zargin waɗanda ba abin zargi ba ne don ba abin da ya tsorata ni irin abin da gwamnati, eh, gwamnan ekiti ya yi ya ce wai ana zargin matan shugaban ƙasa da ha'inci sai da bincike bincike sai a gane ba ita bace haka ne a zo a zargi waɗanda ba su da laifin taro kafin ma a wanke su an bata masu na ko ba bata masu ba ta mai amfanin wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa waɗannan manyan malamai Ubaris dan Samit da Muawiya da al-Imam al-Hasan al-Basri duk waɗannan malamai sun ba da fatawan cewa ya ba da sadaka ga kashi hudun kashi ɗaya kuma ya maidawa gwamnati kene yanzu inda zai san inda waɗancan sojojin suke zai ba da sadaka da dukiyarsu zai ɗiba ya kai masu an gane misalin wannan ko shine idan mutum ya fitar da mashru'iyya ya ce zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ga dukiyar na ware ko kuma harkar na a ci gaba da juya ta ana samun wannan dukiyar ga abin da za a yi da ita amma ina sa ran zan yi mawana kaza zan yi mawana kaza in na samu dama in ya kwanta ya mutu bai masa ba fa wancan ta tashi ba alkawari ba ne in sun ɗauki sile sun ci haram kuma aka samu sabuwar gwamnati sai sun dawo da shi an gano wannan da kyau ku saboda ya ce shi in ya samu dama bai ce ko bayan na mutu a yi ba don ba alkawari ne yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko wanda aka haɗa mutane su notisin wannan sannan in har ya ce ga abin da zan yi ko to a wannan dukiyan bai halatta kowa ya ci ba illa bil menene al ma'aruf abin da kake na haƙƙinka a biya ka albashin da ya daidai da me da haƙƙinka abin da ya ɗori akan wannan kuma bai halatta shugaba ya yi shi ba wannan mashru'iyya da mai dukiyan ya ware ya ce zai yi da ita wannan abin kaɗai za a ɗiba a yi wannan abin keke da keke idan aka samu mutum ɗaya ya ɗauki wani abu ya ma wani wani abu za a je an so wannan dukiyan a dawo da ita a yi wannan abu shine daidai jama'a na kun gano wannan da kyau ko wajibi ne jama'a fa tsaya su san wannan kuma tsaya su fahimci wannan kuma tsaya su gane me ake nufi da wannan abin amma muddin jama'a suke ƙi su gane za a ce sun ƙi gane ne da gangar fa na ɗaya ko dai jahilci mun gano wannan da kyau ko ya hana su ganewa na biyu ko kuma ba jahilci ba san rai da zai iya hana su Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Malam ya ce wa huwa yushbihu mazhabu ibn mas'udin wannan fatawa yayi kama da fatawan ibn mas'udin wabna abbasin da kuma abdullahi ɗan abbas li'annahuma kana an yatasaddaqa bil mal alladhi la yu'rafu suna ganin ya halatta ɗibi dukiya wanda ba a san me ita ba a ba sadakanta amma wannan dukiyan an ba san me ita ita wannan dukiyan an san me ita ɗin me ya ce zai da ita an gano wannan da kyau Shi ne matsalan da aka shiga mutane sun ƙi kuma da gangar an gane ai muna sa ran in yana nan zai iya yin kaza ba wanda ya sa ka wannan yana da abin da ya fitar na ka'ida e eh, yanzu cin da baya ne yanzu ba kai ba shi bane ka ga daga san wannan ina nuna muku a dukiyan amana da za a bar muku da kuma dukiyan gwamnati da dukiyan ɗaiɗakun mutane yanzu ba muna bayani ne dangane da babin tsarki duk waɗannan abubuwan suka shigo ina ga kuma mun shiga kitabul amwal kuma jawabin gano wannan da ke ku? shi yasa wani yake cewa malam irin karatun ku ne mutane ba su yaba kuma ba su gode ba kuma za su ta samun matsala da kuma matsala iri iri wala sai dai su ta samu ba inda suka iya kuwa ko koma muka yi ga Allah sai bayi masu tsoron Allah da bincike na keke da keke sun iya samar da wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu to sai malam yake cewa qala wa qad ajma'u duk waɗannan malamai sun haɗu fil luqata dan gane da tsuntuwa ala jawazu sadaka biha cewa mutum zai iya ba da sadakanta da ta'arifi bayan ya shekara yana cigiya wanke fa'is sahibiha kuma an nemi mai ita ba a samu ba wa ja'aluhu idza ja'a sai suka sanya mai dukiyan in bayan shekara ta cika shi kuma wanda ya je ya ci giyan dukiyan ya kashe kudin ko ya bada sadaka sai ga mai asalin dukiyan ya zo muhayyaran to yana da zaɓi bainal ajari wa zaman ko dai an ga mai malam mun shekara muna ci giya baka zo ba mun kashe kudin ko kuma mun yi sadaka da itan to sai ya zaɓa ko dai ladan ko kuma a biya shi kudin shi wa kazalikal rasu haka wanda aka kwaci kudin shi ko aka yi ha'inci da dukiyan da ya bari yana da daman ɗayan biyu in ya zo ko dai ya nemi ladan sadakan da aka yi mai ko kuma a biya shi 'yan kayan shi to matsalan shine idan mai dukiyan ya mutu kaga aka je lahira za ka biya shi da ladan ka ne don Allah madaukin sarki ba zai ɗibo su lada can na daban ya bashi ba da naka za a biya shi shida sharrin cin amana kenan sharrin mutum ya abin da ba a sa shi ba kenan kuma a waye gari wai a wannan bambadancin ne mutum zai riƙe wai don yana neman wani abu a duniya a duniya ne kake nema abin da Allah ba zai iya maka ba ba Allah ne jama'a mun gano wannan da kyau ko me yake nema kullum ina gaya wa mutane harka na duniya ku tsaya ma Allah kawai kanta amma ka sani lau damar liwahidin ma wasu na ilaika an gano wannan da kyau ku ne kuskuren da yan neja delta suke yi ɗauka suke da suka dafa madafin iko to za su rike ne ila ayyar sallahu wa man alaiha ba su san ko ba haka ba ne aka koma ga kyale su suna nan suna shirme suke da kaza suke da kaza suke da kaza ɗan hakin da karena ya tsole masu ido mun gano wannan da kyau ko mutumin da ake zargi ko takardar sakandare bai da ita ya kwace ma mai digiri uku mukami wanda yake da kuɗi na bala'i wanda bai da miliyan talatin ya kwace mulki a hannun shi waɗanda ake zargin ba su iya komi ba sai bara suna almangiri ehe suka so kwace ma 'yan boko mulki jama'a mun gano wannan da kyau ko ai tarihi ya nuna haka zai yi waye an gano wannan da kyau ko abinda tarihi bai nuna ba shine zalunci ba zai wanzu ba tarihi bai nuna wannan zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin jama'a wannan bayanin yana da yawa intaha matsaya a nan domin wallahi muna wuce wannan wajen to za a daina kwatance za a koma misalai an gano wannan da kyau ko amma wajen na nan tafi a gaba kuma sau da babin tsarki muke yi kaga daga dai tsarki ne abdullahi dan umar ya zunguro wannan karar wani na can zai ce da ni ake da kai ake mana sai ne an gano wannan da kyau ko wani ma ce da mu yake da kuwa yake to sai ne na kasa gane wai kai karatu wani ce da shi kike na rantse da Allah ban taba jin wa'azin dauka da ni ake yi Allah ko da ni ake yi ban ma san da ni ake yi ni abin da na dauka me yi yana yi dan Allah ne ba yanayi yi dan shi ba ko dan kai ko dan kaza yana yi dan wa in ya cire dan Allah yake yanzu ya tsoka na Allah ni ba da ni yake yi ba ka gano da da kyau ko in na ji abin da nike mara kyau cikin abin da yake faɗa smartly sai in canza sai in gyara don ni ba annabi ne ma'asumi ba A gano wannan da kyau ko kuma abin da nike bacci duka daidai ba ne a gane in na na gano ai abu kaza ba daidai bane nan da nan sai in yi maza sai in dauka sai in me sai in gyara an gano wannan da ke ko ɗazu ina kallon tashin manara sai aka sa dr sani yana tasiri tsohon tasiri ne wanda ma bai kiliya ba a ciki sai na je na faɗin wasu kalmomi na ce ma abokin hira na ɗan tsaya yana bayani dangane da san Allah yana misalin wani malami da ya kai matuka ƙaunan Allah san Allah ƙaunan Allah waye har ya kai ga wai saboda tsaban imani da ƙaddara wai in kai imani da ƙaddara wai da Allah zai kifa maka jahannama a tafin hannunka wai kar ma ka tambaye shi canza mata waje ballantana ya sauke maka ka ji rashin hankali yana misalin wannan malamin yana cewa wannan malamin in ya tsaya yana wa'azi malamai suka ba da labari ba ɗan adam ba ma har tsuntsaye wannan abin yana masa tasiri sau da ya iya wa'azi yana na yana waɗannan sassaɓa game da haƙƙin Allah ko da kana ma Allah aiki ko kar ka sake ka wuce haddin da ya aje ka wallahi daga ran da ka bar wannan haddin ko daga ran za gano baka da wayo ba ma Allah karan bani ga annabin Allah annabi Yunus cewa kai ya je wa'azi ba a bashi izinin fita ba ya ga abin da bai gane ba ya tsere ya kai labari <laughs> kantana kai kawai sa kanka kai ba Allah ya sa ka ba jama mun fahimta ana nan wannan malami da Allah ya tashi nuna mai iyakan shi sai sanya mai cutan fitsari sati biyu ya kasa fitsari wannan fitsarin da kake ji kaje da gudu ka kama yi ko ni'ima ne ran da Allah ya rike shi ko za ka sani ina ga maka ni'ima ce sai ga shi ya ɗibi kwakwa yana bi makarantun islamiyya na yara yana raba masu yana ma tsohon kawun nan naku makaryaci addu'a Allah ya bashi lafiya ma'ana abubuwan da yake faɗi game da haƙƙin Allah ƙarya yake yi yanzu gashi Allah madaukin sarki ya jarabce shi da ɗan matsala a duniya ɗan kaɗan ya kasa daurewa da ji mutum yana cika baki yana kaza ba ma Allah haka Allah ya kiyaye na kawo muku wannan ne don mutane shiga cikin taitayinsu kana na siya za a zaje da rajido ya yi katin gaba zai kan ka yake in kai mai hankali ne suka ce Allah ya taimake ni da wani ya gano kuskure na sai Allah ya wulakanta shi madadin ya zo ya same ni man nasiha a bisa ka'idan nasiha sai je yana man tirire to ku kawo man inda ya gaya man ina abin da ba daidai ba ne kuma sai in ɗauka in gyara shi kuma ya je da wannan zunubin wajen Allah na fita ka zauna lafiya an gano wannan nan dama sau da dama masoyinka bai gaya maka kuskurenka maƙiyinka bai ganin alherinka me yake gani sharrinka a bakin makiya ake juyo irin waɗannan abubuwan kuma sau da dama makiyi ko idan ya gano kuskuren ka ɗaya sai ya jona kurakure ɗari na ƙarya an gano na da kyau ko sai ya jona me kurakure ɗari na ƙarya don abokin adawa kamar matsafi yake matsafi gaskiya ɗaya zai samu ya jona mata ƙarere nawa ɗari haka suke Allah shi kiyaye الإمام مسلم يتي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحول السند قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة حول السند قال أبو بكر ووكيء عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله ما لا قارا مرواية عندما كرنتا كارفيني دو سهنيوي الإمام مسلم يجي حدثنا محمد بن الرافع قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد بن حمام قال حدثنا مأمر بن راشد عن حمام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ wani hadisi al muslim ya same shi daga malamin shi muhammadu dan rafe shi kuma daga nashi malamin abdurrazzak dan hammam daga nashi malamin ma'amar dan rashid daga hammam dan munabbihin dan uwan wahabu dan munabbih ne yace haza ma na abu huraira kun ji wannan hadisin shine hadisin da abu huraira ya karantar da mu an muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga muhammadu Manzon Allah <clears throat> fadakara a hadisa sai ambaci wasu hadisai min ha daga cike yace ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la tuqbalu salatu ahadikum ba a karɓar ɗayan ku iza a hadasa duk lokacin da ya hadasi hatta ya tawabba'a har sai ya yi alola mun gano wannan mahallin shahid ɗinmu kenan an gane ba a karɓar sallan ɗaya daga cikinku a duk sanda ya hadasi har sai ya yi alola ta wannan ruwaya a cikin littafin majalisul mu'minin na <clears throat> fu'ad bin abdulaziz ashalhob a jizin shi na farko shafi na 317 malamin ya ce anna man salla bin wa huwa muhdal. eh duk mutumin da yewa mutane limanci bai da tsarki fa in imam wal jahili na bizalika in limamin da ya jagoranci sallar shi ma ba bai san bai da tsarkin ba mamun da ke bin shi sallah su ma ba su san bai da tsarkin ba domin ku ji hadisin la tuqbalu salatu ahadikum idza ahadatha Allah bai karban sallan ɗaya daga cikin ku idan ya hadasi hatta ya tawadda har ya ya alula to limamin ku sai zama yana da hadasi kuma ya muku sallah eh yanzu an karɓi sallan eh ba karɓa ba Ta ma bayanin da za mu yi a nan kuma sai zama za mu zo mu ce za a yi me za a karɓa in gaje ka samu makiya annabi ta hanyar ƙin hadisan shi asali ba hadisan ne matsalansa ba waye matsalansu annabin ne makiya annabi ta hanyar sahabban shi asali ba sahabban ne matsalansu ba wa matsalansu annabin ne jama'a mun gane makiya annabi ta hanyar ahalal baiti asali ba ahalal baiti bane matsalansu wa matsalansu annabin ne waɗannan da ke cewa a bar hadisi a kan fikihu asali ba matsalansu su kira zuwa ga fikihu ba matsalansu shine su lalata addinin musulunci domin idan aka zubar da hadisai rabin addini ya watsi karshe sai ya zo a ce maka ƙur'anin ma ai hadisi ya ruwaito shi saboda ka zubar da wa ka zubar da ƙur'anin inda ka hare ku kenan za a kai ku duk mun kalli wannan kuma duk mun ga wannan Allah ya taimake mu to shine sai yake cewa fa in kana al-imamu wal ma'mumu jahilina bidhalika idan liman da mamu sun jahilci wannan hattan qadatus sala har sai da aka kare sallah sannan suka gane ko liman ya gano bai da tsarki fa inna salatal ma'amumi eh tasihhu sallan mamu tayi li'annahu ma'zurun domin shi liman yana cikin uzuri wala ya alamul ghaiba ko bai san gaibu ba wala yukallifu Allahu nafsan illa wasaha kunji yanzu wani zai zo maka to ta yaya za a gane wannan ga wala ya kalli fita nan kuma rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana sannan za mu zo za mu ji asari daga sahabbai wanda haka ya faru da su kuma suka yi fatawa kuma dama muka ce za mu bi qur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba mu da matsala yi har yau ba mu nemi wani abu da muke nema aka waye gari ba su da shi ba iza ɗan fodiyo ya ce idan hadisi ya tabbata ba a cewa mazhabi gawa ne ba a cewa wannan shari'a ne dole da mai mazhabin da mai kira abin mazhabin da kai ku ba hadisin duka in kuma ɗaya daga cikin ku ya sauka yanzu ba sunan shi musulmi ba ballantana ya zama mai bin mazhabin wani sunan shi kafiri an gano nan da ke ku yanzu ba ma maganan mazabi ake ba yanzu an koma maganan musulunci da kafirci in dama wai ka ce wai annabi bi mazhabi wannan ita kalmar rudda ne yi. kalmar rudda ne yi. an gano wannan da kyau ku misalin wannan misalin ka ce jirgin sama ya shiga mai bitin kasan bitin eh kasan motar nan dan kunkurun motar nan motar kunkuru ka ce jirgin sama boeing 747 ya shige ta zai shiga amma ita ta shiga fa za ta shiga A ke kenan yanzu duk malaman mazabi za su iya shigewa annabi zai ɗauke su akwai waje akwai space kun gano mai ke ko amma annabi ya shige su ba space <laughs> ba wanda zai iya ai maganan banza ne ka ce wa annabi ba mazabi wanda ce to ai da ma ba mu ce bi mazabi ba kowa ga ce ku bi ai mu da Allah ya aiko mana ya ce mu bi annabi ne ba inda ya ce mu bi wani in kuma akwai waje nuna mana shikenan an ce mu bi wa annabi ba wanda ya ce mu bi wani in kuma akwai inda aka ce mu aje annabi mu bi wani to yanzu an canza annabi kuwa kamar yanzu ne ce ni ba zan ba annabi isa ba ban yi laifin komi ba saboda me dama ba a ce in bi shi ba wa ce in bi annabi muhammad aka ce to yanzu kai yanzu ka zo ka ce aji hadisai a kama fiqihu me me ke ce muku a bar annabi an canza shi yanzu daga annabta yanzu ba shi ne annabi ba yanzu ba shi ba ne wasu abin da suke ce ai kaga yanzu zo mai zamani ya tsawo yanzu yanzu za ka kawo isnadi isnadi ya tsawo kaji jahili zamanin ruwaya ne yanzu ai daga ran da aka rubuta ruwa ya kare kuma yi yanzu zai wijada kaji jahili wannan kalma na jahilai ne ai kalman jahilci ne ku nemo kalman ilimi ku yi ba wannan shirman ba wannan ba ta kama da ilimi ba kwata wata kalman jahilci ce ku gaya masa su nemo maganin ilimi su yi an gano wannan da kyau kuma za mu zo wajen maganganun malamai a zamanin riwaya da isnadi ake ruwaito ta waƙaran nan mun karanta cikin ilamul muwakki'ina da ahmad dan hanbal yayi da isnadi aka ruwaito ta lokacin da aka koma aka fara rubutawa sai zama ruwaya sai ya kare sai aka koma wai wujada ko ijaza ko kaza duk wannan ilima ce ba san sa ilimin hadisi ba dan ka tsara ka tara yan boko jahili a gaban ka ba san komai ba Yawa mun gano wannan da kyau ko kowa ya je ya dan gama aikin shi ya makara bai ma addini komai ba sai ya ce to mazhabi zai bi ba zai kai ta bi ba kuma kwana nawa za ku kare duk waɗannan all cargos ɗin karamu da su ba inda za su su ne ba su ɗibo kaya sun kawo ba kuma sun tsara tasha mun gano wannan da kyau su ne ba su kiyafa da irin waɗannan fitintinin Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu da shi ne sai yake cewa ah, wa alal imamil i'ada shi liman dole sake da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi ya ce la tuqbalu salati ahadikum idza ahadasa hatta yatawadda ba karban sallan ɗaya daga cikin ku in yi hadasi sai ya alula wannan hadisi bukhari ta da shi a lamba na 135 muslim a lamba na 225 lafazin na muslim ne malai ce wanzur sharhul mumtane na ibn usaimin jiz'i na hudu shafi na 241 allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ga bayanan nan sun koro kuma suna da matukan mahimmanci mu ji su mu san su ga lokaci ya ƙure sai allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu dasa daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum